sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muka kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mitoci 2531 da kuma 41 ana iya kuma kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar BOA afirka mita 200 da biyar zangon fm sai kuma wasu tashoshin na fm a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu kai tsaye ta sashen hausa.com masu gabatarwa tare da ni. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda yau ma sha hudu ga watan Fabrairu na shekarar 2019 za mu tattauna ne akan yanayin fannin lafiya a Najeriya. haka yake zara akan wannan batun na tambayi wani likita kowace irin rawa gwamnati ke takawa wajen samar da kayan aiki da inganta rayuwar likitoci. za ku ji ƙarin bayani don an jima kaɗan sannan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan abin da abin da ke ci muku tuwo a ƙwarya a fannin lafiya a Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyu biyar shida biyar biyar kada a manta sai an sa alamar ƙari wato plus. bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na abota wato Facebook inda muka ce ta yaya kuke gani ya kamata a ƙara inganta fannin lafiya a Najeriya ga kuma yadda kuka ansa mana. An samu ta farko a yau ta fito daga Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rijau, inda ta ce lallai ya kamata gwamnati ta yi duk mai yiwuwa wurin ƙara inganta mana fannin lafiya a ƙasa ta Najeriya. Domin wallahi matan karkara ba ƙaramar wahala suke sha ba idan sun samu juna biyu musamman ma dai idan sun zo haihuwa. To sai Yusuf ‘yan Ramadan mai gombawa inda yake cewa yau da gobe matukar dai ana so a ƙara inganta fannin lafiya a Najeriya kowa ya amfana to sai an mai da fannin lafiyan kyauta a samar da magunguna kyauta ta yadda talaka zai amfana ba tare da ya biya ko sisin ko kwabo ba. Sai Abubakar Yanaji Bauchi inda ya ce kamata ya yi gwamnati ta fito da tsarin kiwon lafiya kyauta na gode BOA. To sai sako na gaba inda ya fito daga Hannatu Mamman Sultan Tudun Wada inda take cewa hanyar da za a bi domin inganta fannin lafiya a Najeriya shine baiwa mata mata da yara kulawa ta musamman a manya da ƙananan asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya ku tashi lafiya yau da gobe. Sai sako daga Bashir Abubakar Kyari inda ya ce to yau da gobe ni dai a gani na yanda za a inganta harkar lafiya a ƙasa ta wato najeriya to ya kamata gwamnatocinmu su tashi tsaye da yin rigakafi da kuma gina asibitoci a ƙauyuka da birane kuma a samu malaman asibiti ƙwararru To Wano Ibrahim London ba inda yake cewa rashin adalci na ɗaya daga cikin abubuwa da suke kawo taɓarɓarewar fannin kiwon lafiya a Najeriya da fatan Allah ya kawo mana sauyi. sai daga shehu adamu rijau inda ya ce to a zahirin gaskiya asibitocin yankunan karkara na buƙatar a inganta su domin wasu idan ka gansu za ka ɗauka kufai ne babu muhalli mai kyau babu wadatattun kayan aiki sannan kuma babu ƙwararrun ma'aikata saboda haka matukar ana so ganin fannin lafiyar ƙasar tamu najeriya ya dawo cikin hayyacinsa to tilas sai an magance waɗannan matsaloli. Cyril Wano sai Abdul ashe karanta wannan ko sai Abdulkadir S Dabo inda yake cewa salam yau da gobe ta hanyar kula da masu kula da lafiya ta wajen ba su isassun kayan aiki na zamani da kuma kula da haƙoƙinsu. Sai daga Aminu Kano mai dagarku inda ya ce Assalam hanyar ita ce gwamnati ta ƙara yawan likitoci tare da biyan su haƙoƙinsu hakan zai taimaka matuƙa wajen inganta lafiya na gode dakarun yau da gobe sai nura muhammad mai apple gusau inda yake cewa ta fannin samar da kayan aiki na zamani haɗi da samar da ingantaccen likitoci sannan da baiwa likitoci albashi a kan kare sai daga Sulaiman Adamu Tandari Fataskun inda ya ce assalam yau da gobe gaskiya ƙara inganta fannin lafiya a ƙasarmu najeriya abu ne mai sauƙi ta hanyar inganta asibitoci da ma'aikata da kayan aiki sai ado salati goma ga annabi rijau inda yake cewa yau da gobe gaskiyar magana babu wata hanyar da za a bi a ƙara inganta fannin lafiya a najeriya kamar yin hakan ƙarawa malaman kiwon lafiya albashi mai tsoka da kuma biyan su albashin cikin lokaci ba tare da ɓata lokaci ba to da zarar an yi haka shi kenan an wuce wurin domin dama babu abin da ke kawo taɓarɓarewar kula da lafiya al'umma face rashin mai da himma wurin biyan malaman kiwon lafiya haƙƙinsu a kan lokaci sai daga dauda hudu ungurin inda ya ce yana da kyau a samar da kayan aiki na zamani da ingantattun magunguna sai adamu muhammad mai nasara inda yake cewa yau da gobe ikon allah sai gwamnati gwamnati ke kadai take da ruwa da tsaki na inganta fannin lafiya a nan kasar mu najeriya sai daga abdulkadir s sabo inda ya ce assalam yau da gobe ta hanyar kula da masu kula da lafiya ta wajen basu isassun kayan aiki na zamani da kuma kula da haƙoƙinsu. To sai Ibrahim Salihu inda yake cewa ne a gani na ba da magani cikin rahusa aikin sojiri kyauta da kuma kula da gyaran dakunan jinya haka zalika kyautata wa ma'aikatan asibiti kama daga likitoci zuwa masu tsaron asibiti wannan zai kyautata wa fannin kiwon lafiya da asibitoci. Mun gode ku ci gaba da aika mana da saƙonni. To Madalla yanzu bari mu ji ta bakin Dr. Usman Muhammad Ibrahim daga sashen kula da cututtukan al'umma a asibitin koyarwa ta Aminu Kano. Hello, salamu alaikum Dr. Usman. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To barka da shigowa cikin wannan shiri namu na yau da gobe shirin matasa. Yawwa, to yau muna magana ne dama akan kiwon lafiya kwashi kuma yau saura kwana biyu a fara zaben shugaban kasa a Najeriya shine muka ce bari mu tuntuɓe ka domin mu ji yadda abubuwa suke tafiya ta kiwon lafiya. Ya kake kallon tsarin kiwon lafiya a Najeriya? Um, kamar yadda muka sani cewa ƙasa najeriya tana cikin ƙasashe masu tasowa to ba za mu ce ba a yin komai ba ko kuma ba ma ci gaba a an muka duba yadda yanayin lafiya yake a shekaru baya ba mu ce a yi yana ci gaba tare da gaske kamar misali yanzu akwai abubuwan da suke zuwa da al'amura da suke tasowa wanda yake nuna cewa haikali a najeriya suna da niyyar samun ingantacciyar lafiya da al'umma kamar batun samar da lafiya na zai daya yanzu ko ina aka je ko taro ake yi batun da ake ake ina ke yi wanda jihohi ma sun fara ɗaukan wannan kamar misali muka ɗauki jihar kano sun fara ainihin ƙoƙari wajen bayar da wannan a misali muka ɗauki gudawa ma kuma suna kan hanya suna ƙoƙarin tabbatar da wannan amma tashin tarayya kuma mun san cewar ƙoƙari da dama da suka ke. an fara wannan bayar da lafiya bai tsaya da al'umma kuma a kullum aka yi kokari a ainihin tsara haɗa haki domin yanzu shi wannan tsari ba ma wai tana aiki da gwamnatin tarayya ko ɗan kasuwa akwai wani kuɗi da za su ke bayarwa wanda zai sa su shiga cikin wannan tsari kuma shi wannan tsari ne wanda in mutum ba su da lafiya a za a gan shi zai ba da ɗan wani kaɗan daga cikin cikin da za a same shi na ko maganin ko na aikin tiyata ko kuma na gado in rikin lafiyar tafiya ko da To su al'umman ta wani bangare kake gani za a wayar da kan jama'a domin su san wannan tsarin domin su bi wannan tsarin domin su samu su cimma moriyar kiwon lafiya ta wannan tsarin. to a hakikalin gaskiya abu ne da ana yin kokari ko da yaushe ko taro ake yi kuma gidajen rediyo daban-daban suka yi magana na wannan tsari wato insurance na lafiya kenan. Mm. saboda haka abu ne da wasu kasashe ma har a afirka suna kokarin ainihin yin saboda haka abu ne wanda yana nan yana tafiya haikan kuma gidajen rediyo jarida da makamantarsu suna kokari na ɗaukan bayanai akan wannan tsarin inshorar ɗin lafiya da ake yi. Eh. Amma duk da insurance ɗin nan mutane da yawa sukan yi ƙorafi za ka ga sun tashi ba su da lafiya amma sun je asibiti kuma likitoci ba su karɓe su ba ko kuma ba a ba su magani ba idan har ba su da abin da kuɗin da za su bada a ba su magani. To a hakikanin gaskiya muna da mataki uku da ba da lafiya a ƙasa banda muka cire misali asibitocin kuɗi da kuma asibitoci wanda misali sai na ƙungiyoyi da suka yi muna da matakin farko wanda yake a karamar hukuma wanda yake shi ma yana ba da lafiya ga al'umma da kulawa sannan muna da mataki na biyu a jiha wanda akwai yana sama da mataki na farko sannan muna da mataki a na tarayya asibitoci da suke ƙarƙashin gwamnatin tarayya to hakikanin gaskiya duka in muka ɗauka magani da ma'aikata magani kamar ana sa akwai asusu da ake yi wanda za a ajiye shi na magani ne wanda in an sai da kuɗin nan da aka samu daga sayarwa nan shi za a ci gaba da amfani da shi domin sayowa saboda haka in misali mutane za su zuwa da kuɗi ko ya yake wanda za a ɗan ba da ba wajen asiri ba ba a'a don dai a samu an kuɗin da za a jiya a siyo wani in ya ƙare maganin ina ganin cewa abin zai samu matsala kwarai da gaske saboda haka a duka matakin nan guda uku da ne bayani kowane aka ji ya ga cewa akwai magunguna wanda wannan maganin ba wai kyauta ba ne ba amma wani ɗan kuɗi ne za a sa domin ya tsare kafin gwamnati a bi dokoki na gwamnati a rubuce a rubuce za a je a ce wannan maganin da haka ina ganin aka ce ko mutum ya zai samu maganin kyauta a ba na ganin cewa kamar wannan asusun kudin maganin zai aiki ci gaba da kasancewa. Idan hmm. kuma in damuwa in um, magana gaskiya misali mutane suna da ainihin yawa sannan kuma ma'aikata lafiya suna iya ƙoƙarinsu domin bayar da kulawa ga marasa lafiya. in dai mara lafiya zai ce an duba duba su da ina ganin ce ko dai in kuskure aka samu amma dai ba wani mai aiki a asibiti da har zai ga mara lafiya ya ce da ne kuma ga kusanta da shekarun baya yawan al'umma yana karuwa a ƙasar nan saboda haka abin da yake nufi shi ne lalle ana buƙatar tsarin girman asibitoci inda jama'an da za su zo asibiti sun yi ana buƙatar tsarin masu aikin lafiya yadda za su kula da marasa lafiya ana buƙatar tsarin kuɗi wanda za a ke kula da asibitoci da makamantan saboda haka yin haka insha Allah zai taimaka wajen raguwar wannan korafe-korafe na cewa ko an zo ba a ga mara lafiya ba ko an samu matsala To bari mu koma bangaren masu fama da ciwon sukari kwanaki an yi ranar sukari ciwon suga ta duniya mun samu masu sauraron mu mun samu korafi da yawa daga gare su akan cewa gwamnati ba ta taka rawar gani wajen yaƙi da cutar ciwon suga. Me za ka ce game da wannan lamarin? Wato akwai tsari na lafiya da aka yi bikin a shekarar alif tara da saba'in da kasar kuma a cikin kamar gadon bayan ko kuma ƙashin wannan tafiya shine lalle jama'a su san cewa ba komai ne gwamnati za ta yi akwai abubuwan da lalle lalle a kan mu za mu yi wa kan mu domin inganta lafiyar mu kamar misali muka ɗauki cutar suga muka gano cewa to menene kaman abubuwan da suke suke sawa mutum ya samu wannan rashin lafiya an muka kiyaye da abubuwan nan insha Allah za mu samu raguwar wannan matsala kamar misali cutar suga mutum ciwo tana da dangantaka da rayuwa irin wasu mutum da yake motsa jikin shi ba sannan kuma tana da alaka da ana gadanta da iyaye sannan kuma cin abinci wanda ba shi ya kamata ba shi zai iya sa mutum ya zo ya samu wannan cutar domin tabbatarwa cewa mutum yana da ciwon sukari ko ba su da shi zai wahala a je asibiti kowane asibiti a mataki guda uku nan na gwamnati a ce an rasa wannan abu da za a yi gwaji domin tabbatarwa da cewa mutum yana da ciwon sukari ko ba shi kuma a yanda yake a tsare ciwon sukari ga iyayen da yake kuma ga misali hawa-hawa ne sannan ba kowane mai aikin lafiya ba ne zai iya duba mai ciwon sukari saboda haka zai iya kaiwa cewa lallai an kai wajen wanda ainihin kawai bangaren da ya karanci kenan shi zai ci gaba da kula da mai ciwon sukari To na ce wani rawa kake ganin gwamnati take taka wajen samar da kayan aiki da kuma inganta rayuwar ku likitoci? To gaskiya za mu ce ɗaya daga cikin abin da inda ana son ainihin lafiya ta inganta shi ne a cigaba da kyautatawa likitoci musamman a yi la'akari da wasu ɓangarori yadda suke biyan su likitoci saboda yanzu muka yi la'akari da yadda likitoci za a same su amma gaba ɗaya za su tafi ƙasashe wasu wani abun mamaki ma wasu ƙasashen afirka za su zo domin su yi aiki a kan bayan kuma mu a nan ƙasar muna da al'umma da sun linka wannan ƙasashen to amma ni a gani na ina da cewa wannan ba shi da yana da la'akari da cewa sun kuje za su samu kyautatawa sama da abin da za su samu a biya ta bangaren albashi da kuma abubuwan more rayuwa ina ganin gaskiya gwamnati ya kamata ta bi da wannan ba an ce gwamnati ba ta kokari ba amma ina ganin cewa in dai za mu rike ma'aikatanmu kuma ya zama an rike su su kula da aiki yadda ya kamata yana da matuƙar muhimmanci gwamnati ta ƙara kula ta yi la'akari da wanda likitoci suke fita suna zuwa ƙasashe ba ma wai wanda suka ci gaba ba ƙasashen da suke bayar da najeriya domin samun abubuwan more rayuwa ina ga cewa gwamnati ya kamata ta yi la'akari da ɗan ƙara duba al'amuran likitoci. To maganan kayan aiki fa wana kira za ka ma gwamnati wajen samar da kayan aiki ko akwai kayan aiki isassu na asibiti? Um, kamar misali yadda ne bayani asibitocin nan hawa-hawa ne. Alhamdulillah mafi yawanci asibiti na wanda ke ƙarƙashin gwamnatin tarayya ya mu ga cewa akwai ƙwararrun likitoci duk da ba wai za mu ce sun isa yadda ake bukata ba la'akari da yawan al'ummanmu na ƙasar nan sannan kuma kayan aiki akwai amma ana buƙatar a ƙara wasu sannan kuma wanda suka tsufa ya zama cewa an ƙara su har ila yau muna da ƙwararrun likitoci wanda suke buƙatar cewa ana tura su suna ƙara yin suna ƙwarewa a kan wasu sabbin al'amura da suka bijiro a aikin lafiya misali amfani da sabon wani na'ura da ya zo wanda likita ne ya kware shekara goma da suka wuce kuma wannan na'urar ta zo sabuwa ce bai kanta ba yana da kyau gwamnati ta duba a ringa tura wannan kwararrun likitoci domin su lakanci wannan na'ura su zo su yi mana aiki da ita har ila yau gwamnati na kokari akwai haɗin gwiwa da misali ko wasu kamfanoni sai a zo a yi misali wurare a asibitoci misali gwamnati za ta haɗin gwiwa da wani kamfani sai a zo a yi wurin hoto masu yin hoto irin hoton kirji ko su kane saboda haka sai zama cewar gwamnati tana da hannu a cikin shi wannan kamfanin yana da hannu a wannan shi ma yana taimakawa wajen tabbatar cewa wannan kayan aiki an kula da su yadda ya kamata sannan ba sa lalacewa da wuri. saboda haka a wannan bangaren gwamnati tana ta kokari shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke shigowa yanzu a na wannan haɗa gwiwa domin yin ba da wasu a kamar sabisi da marasa lafiya da gwamnati da kuma a private organization yanzu bari mu buɗe muku layinmu domin ku kira kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar. talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka ga kira da mun fara samun ko to salamu alaikum wa alaikum salam ina wuniya ina gajiyawa ke kan layi alhamdulillah hasan ne daga jos To Malam Hassan barka da shigowa mm. wannan fili. Yawa yake. To muna sauraron ka. Mm. Gwamnati ta ɗau nauyin eh, lafiya ta wurin tsaftace mahalli. Kuma mm. ka tsaftace mahalli kan cutukan zai zo da sauki. Wasu malaria typhoid ɗin nan sannan kuma ita ta wadatar da likitoci. Da abubuwan alashinsu alawansinsu samun su zazzau. Kin ga in kika je ƙauye mafi mm. yawa a ƙauye wallahi likitocin ƙauye to sai dai a hankali kawai mm. a birnin ne ake dan samun dan dama dama ma to dan gwamnatin ta lura da lafiya za su ma daina zuwa waje ya su bar mu a nan kawai. Mm. Eh, to mun gode malam. kamar da likita ya bayani sai a ci gaba insha Allah. to mun gode malam Hassan. in ga wani kira nan daga Jos din ma wake magana daga Jos. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam barka ka dai wake kan layi. Alhamdulillah sunana Alhaji Kabiru Highlander. Na ji daɗi da gayyato doctor da ku. Mm. To na'ura ta yi halin shi. To ga babban bakonmu Sarfilo Hashim Gumel. Mm, to Sarfilo kaji tattala da muka yi da likita akan mm. yadda za a inganta fannin kiwon lafiya a kasar mu Najeriya tunda yanzu kaka ne na zaɓe ya kamata kowa ya bayyana abin da ke ci mashi tuwo a ƙwariya don saboda a samu abin nan mafita. Mm, to, ga kafin nan dai ga kira daga Sokoto dai tukunna. Mm. Wane ne daga Sokoto? Eh daga Sokoto Amin Ladan Girkau jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar murya talaka a Keba lokal gamma. To Malam Ahmed ga shi zaɓe ya kusa. Ga shi mutane 'yan takara duk sun yi kamfen ɗin sun ma gama kuma ce suna shirin rufewa. Me ya kamata su yi idan duk wanda ya ci ga kiwon lafiya? Ga fannin kiwon lafiya? ito eh, nan gaskiya idan muka dibi gwamnatocin da suka wuce sannan kuma da su kuma waɗanda muke ciki yanzu ga da muke da su yanzu nan ciki da muke ciki hmm. a ni kiran da nake son in yi musamman a mu domin a gwamna aminu waziri idan allah ya bashi nasara ko kuma idan shi kuma dan takara ko a ne ko buhari a ni kiran da nake son in ya kamata su mai da hankali akan fannin lahiya ba wai kila diseases sai za a mai da hankali a kansu ba balai maka ɗauki cewa idan muka ce six killer diseases irin su polio hepatitis a ah, da kuma sauran su a ah, sauran cututtuka din waɗanda ba za a iya fata lokaci in zana su ba don saboda babu lokaci mm. kira da dai na ya To mun gode da wannan kira kai. To akwai wani kira akan layi daga ina ne ake kira kuma wane ne? Alhaji Usman ne daga Maiduguri da Dozi. To Alhaji Usman dan rage rediyon ka. Mm. Na rage. Za mu fa jinka. Yawwa. maganar likitoci ko rashin lafiya eh, muna magana akan magana a kiwon lafiya ne musamman maganin yadda zaɓe tun karo yanzu alhamdulillah allah sa ne in allah sa baba buhari ko a cikin ya ci ya inganta mana likitoci zuwa ƙauyuka don mata masu aihuwa wa'yansu da ƙerar za a kawo su a birni saboda ba likita mm. Eh, in Allah ya duk wanda ya ci ya inganta mana wannan Allah ya taimaka. To amin malam sa mun gode. Mm, to mun gode ga wani kira nan daga Kaduna. Wa ke magana daga jihar Kaduna? Muhammad ne daga nan jihar Kaduna samuna ka. To Muhammad barka da shigowa muna jin ka. Ah, ah, barka. Mm. Mu dai abun da muke so idan an in sun ci mulki dai su kawo likitoci wanda za su dinga kula da talakawa musamman wani lokaci za ka ji suna alkawari to amma idan kowane mulki dai ya ci kuma sai a manta da abu. To cikin 'yan takarar na akwai wanda ya muku alkawarin kiwon lafiya ko ya yi maganar kiwon lafiya ma a takaici? A jinka? Eh. Akwai ɗan takarar shugaban ƙasa ko na gwamnati da ya magana wani tsari da yake da shi akan kiwon lafiya? Za ka iya tuna ko babu? Eh, akwai wanda suke yi. To, to kun amince da tsarin su ko kuma da tsarin da suka ce za su yi? Saboda wannan batutuwa ne da ya kamata masu kada ƙuri'a su sani mm. kafin su zaɓi mutum su san irin ayyukan da zai musu. Mm, haka ne. Mm. To mun gode. Mun gode ga wani kira nan daga Nijar bari mu je jamhuriyar Nijar wake magana daga Nijar. To, da alama na Nijar ya faɗi. To, mm, kafin muna jira da to yanzu layukan dai abu ɗaya ke za ku iya kira ku bayyana ra'ayoyinku kada a manta lambar ita ce bi uh, sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kar a manta kara alamar tarawa ko muna kira ne muna ɗauka waya ne akan batun kiwon lafiya musamman ma lokacin da zaɓe zo yanzu ya kamata a ce kun san wani ɗan takara kuka zaɓa kuma wani ɗan takara ne zai magana kiwon lafiya zai wato zai share muku hawaye. ga wani kira nan daga kwara da wa muke magana. assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana dallo garba jina sokoto najeriya mai blouse kala kala daga nan kwara. to muna jin ka. eh to gaskiya mu abin da da muke fata gaskiya ya kamata a kula da musamman ma to ina jin mun rasa wani yankunan karkara da idan muka duba gaskiya tabar akwai ki asibitoci na kiwon lahiya waɗanda yankunan karkara gaskiya ba a kula da su sai hmm. ga babu isassun magani babu kwararrun likitoci kaga irin wannan abubuwa suke sa ana samun tabarbarewar rashin kiwon lahiya a yankunan karkara da haka muna kira ga shugabanni da Allah da a kula da abin da shafi yankunan karkara wannan ita ce ta gudun mata na gode biyoyi. To mu ma godiya muke yi da wannan kira naka. To da alama akwai wani kira aka wane ne kuma daga ina ne? Na ji layin kan kamar suna dan gocewa. Mm. To akwai mutum akan layi. Wane ne kuma daga ina ake kira tukunna? Kana magana da Awwal Abubakar daga garin Jabo da Ogun State. Eh, to malam awal muna sauraron ka eh fata na duk wanda Allah ya wa mulkin Najeriya gaskiya da adalci kawai muke fata mm. Allah ya kaddara ya kusanta mu da gaskiya da adalci To, ma da lamun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. To, da alamu dai dan takaitaccen time da lokacin da muke da shi kenan yanzu na daga wayoyi ko? Mm. To, mun gode malam awwal. to lokacin da muke da shi kenan daula na daga mm, wayoyi tosar filo kana magana da zo sai waya ya shigo mm. yawa kamar abin da nake gaya miki shine a mm. yanzu lokacin zaben nan kamata a ce mutane sun san menene kudurorin waɗannan takararrakin su da su ji su kaɗa ƙuri'a. Kiwon fannin kiwon lafiya da muhimmanci yana kamata a ce ya zama ɗaya daga cikin abubuwan da mutane za su duba su gani me ya kamata zaɓa. tunda matsala ce take damu a karkara a birane a ko ina babu wani dan mm. taka ta kamar da zai zo ya ce wannan matsin ka hau ba za ka kula da wannan bangare ba to lamari ne abu ne mai muhimmanci sosai da sosai a duba haka yake to zara kin ji bayani me ya kamata kike ganin gwamnati ta yi akan harkar lafiya muna da dan sakan eh, kadan kamun mu da ya kamata su duba harkar lafiya sosai saboda akwai wannan matsalolin a ko ina da karkara da birane ana fama da matsalar harkokin lafiya da asibitoci ba magani ba kayan aiki na zamani. Hmm. To haka ne jama'a dai kada ku manta ku ita ce incin ku kowa ya fito ya zaɓe ku zaɓi wanda kuka san zai mako aiki zai inganta harkar lafiya ilimi da sauran abubuwan more rayuwa. A madadin Sarfila Hashim Zara Aminu Fage da Daniel Brown da injiniyan mu na yau ni dole Salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu. rana ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace a kan hanya sun biye wa zuciya ruɗe na duniya talaka bar kuka kuri'ar ka 'yancinka kare ita za ta cece ka kuri'ar ka ka rike makamanka kar a zo a ruɗe ka kasai sai da yancinka makiya suke gunka in kwa kaki kai hauka ka barar da damarka ka